الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ولي البر ميامين وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد من نبي شيني مختصر إغاثة اللحفان في مصائد الشيطان نبى الضمانني الأستاذ الدكتور أحمد ابن أثمان المزيد حفظه الله تعالى asalin littafin kuma shine littafin Ighathatul Lahfan fi Masayid ash-Shaytan na malam al-Imam al-Allama Ibn Qayyim al-Jawziyyah az-Zur'i alayhi rahmatullahi ta'ala wannan zai zo majalisun mu na 67 da izinin Allah kuma malam yana lissafo mana a cikin fasalin da ya ware domin lissafo makirce-makircen shedan ga dan adam ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya ɗaukaka ya Allah ka kare mu daga sharrin iblis yace wa min kaidihi daga cikin makircin iblis ma alqahu ila juhalil mutasawwifati abinda ya jefa wa jahilan sufaye mun sha ba da labarin tarihin sufanci saboda ka babu bukatar sai mun nanata in sha bayani a akan taya aka samu sufanci waɗannan ɗariƙun da ake da su a yanzu asali da manufa mai kyau aka kafa su waɗanda suka ƙirƙire su sun ƙirƙire su ne ta ta ta manufa mai kyau mai ce manufar manufar ya za a yi mutane da suka shagalta malaman fikihu sun koma kawai suna karantar da mutane abubuwan da suka shafi hukunce-hukunce har ma ya zama abin alfahari sai mutum ya zo ya ce maka na fi ka iya rabon gado kaga matsalolin fikihu ne abin ya koma ba tsoron Allah ba ikhlasi malaman hadisi sun koma abin da suke yi shine alfaharin yawan isnadi da yawan ni na haddace hadisi dubu ɗari na haddace hadisai dubu kaza har ma a gwada mutum ɗaliban mutum ma sai su gwada shi su shirya masa gadar zare a ji hadda shi janjan take ko da matsala malaman ƙur'ani su sun koma alfahari suke yi har ma kirkira kira'o'in da Allah bai saukar da su ba suke yi da an samu wannan kowane ɓangare dai ya zama abubuwa sun cakuɗe to shine aka samu waɗannan suka ce a'a dole fa a dawo a tsarkake zukata dole a dawo a tsarkake zukata to suka fara wannan ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai 'yan duniya suka shiga abin shi ke to shi ne daga cin abin da shaidan ya jefa wa 'yan bayan jahilai mina shafa abin da suke kiran shi da ashafa ashafa maganganun da za ka ji mutum yana takin baki a kansu sai an tambaye sai ce ai ba a gane ba ne zai yi bayani yi mana yanzu kwanan nan za ka ga naga wani daga cikin ire-iren su wai yana faɗin alaƙar da ke tsakanin wancan uh, da ke cewa wai wai da shedan da iblis da shedan iblis da ibrahim inyas ai suna da alaƙa da juna haka ya buɗe magana shi da shi sai ya dawo ai shi shedan ya ɗauko kwangilar halakar da al'umma ne shi kuma ibrahim inyas ya ɗauko kwangilan shiryar da mutane kaga suna da alaƙa da mutane suna da alaƙa da juna to kaga shab'ah al-imam al-ghazali yayi tarifin abinda ake cewa ash-shab'ah yake cewa kalamun yutarjam yutarjimu bihi al-lisanu an wajhin yafidu an ma'adinihi maqghunun bid-da'wa illa an yakuna sahibuhu mahfuza magana ce da mutum kawai zai zo yana faɗinta da harshensa kawai yana cewa zuciya shi ce ta bashi ya faɗi wannan magana kuma magana kawai kiran ƙarya ce idan ba Allah ya tsara mutum ba shi ne akwai abinda sufaye abubuwan da sufaye suke da su guda biyu da alwajidu alzauk alwajdu da azauq su ne ababen da mutum zuciyar shi take faɗa masa kawai kawai yana zaune sai kawai zuciyar shi ta bashi wata ta jefa mishi wata kalma ko wasu maganganu to furta waɗannan kalmomin su ne ake ci musu ashafahat su ne ashafahat sai mutum ka je na faɗin manya-manyan maganganu game da Allah ni yagu ka je yana faɗin miyagun maganganu game da annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan a cikin diwanin Sheikh Ibrahim Inyas da yawa haka koma ko jawahirin ma'ani na tijjaniya irin su al-yaqutul farida duk ka sami irin waɗannan maganganun ga tunan shimfili ba ƙarya ake yi ba magana ce ta gaskiya Allah shirya to balle kuma ka koma can sama irin su ibnu arabi ibnu arabi bishatahat ka koma irin su eh, mansur al-hallaj min hmm? zikirin la ilaha illallah wa ma fil jubbati illallah ce babu abun bauta da gaskiya sai Allah sannan ba abun da ke cikin ba abun da ke cikin wannan rigar sai Allah haka me cewa ashhadu an allah ilaha lakum illa iblisu alaihi salam ce na shaida ba ku da abin bauta na gaskiya sai iblis iblis ne abin abun bauta ku kuma ce alaihi salam ka koma can sama kakan kakansa irin bashar bin burd wani shedanin mawaki da aka yi makaho eh. mai cewa shi ɗan ya fi annabi adamu yi shi ya zo yake goyon bayan ɗan. da ya ƙi wa Allah ta jada ya ci ana khairun min khalaqta ne min nare wa hu min tsi har yana da wani baiti na cewa iblisu afdalu min abikum adama ce shi ɗan ya fi babanku adamu bashar bin bur tun zamanin banu umayya fa to duk waɗannan shatahat ne shaytaniya shedan ne yake jefa musu irin waɗannan maganganun kawai shi kenan sai mutum ya ta fadin su wattamat da manya-manyan kalmomi na kafirci da fita musulunci halaka attamma wa abrazahu lahum fi qanabil kashfi min al khayalat sai shedan ya fito musu da waɗannan a matsayin wani abu na cewa kashafi aka musu ina ji wannan kalmar da yawa ai kowa ya santa zaka ji ana faɗinta ta an mai kashafi al shi ne a yaye maka abin da yake a ɓoye. Tunan abin da suke nufi da alkashfu shi shine an bude masa alamul gaibi ya ga abin da wasu ba su gani ba a wallahi tallahi wallahi duk wanda yake son ya tsira wallahi waɗannan ɗariƙun ba gaskiya ba ne ko shakka babu wallahi ba gaskiya ba ne wallahi ba sa kiran mutane zuwa gare dai wallahi halaka suke kiran mutane zuwa gare ta Allah shi kyauta yanzu wani kabari a nan na wani daga cikin wanda bai daɗe da mutuwa ba ka duba yadda aka mai da kabarin kabari ya koma ma'abagi ya koma zuwa ake ana bauta a wajen mata da maza kuma duk wannan abubuwan wai yi shiru yi shiru a kyala addinin Allah ya lalace an gyara shi an mai gilashi haka ake zuwa ana ba da kuɗaɗe ana zira kuɗi ba a san wanda yake kwashe su ba kuma a yi bauta a wajen a roƙi mamacin abubuwa na biyan bukatu kwanan da mutum kwanaki ba ɗan garinmu ba ne nan malamin fa jami'a ne retired staff ne fa na jami'a ya je wani kabari yana yana shehu kaga dai halin da nake ciki mamaci mai tuni ولا يدري أن أيان يبعث يسن يجزاء تاشيش بقى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ما يوم القيامة يكفرون بشرككم tun ya je gaban shi yana yi kuma wallahi duk sakamakon wannan ɗariƙun ne su suke waje mutane waɗannan abubuwa idan ka tafi wasu ƙasashen kamar misra ka je masallacin hussein ka ga tashin hankali malam masallacin hussein a tsakiyar alƙahira yake ga shiga azhar titi ya raba su daga masallacin ma akwai akwai akwai tunnel akwai akwai akwai rami na ƙasa da zai haɗa ka daga masallacin hussein ka shiga azhar haka ake zuwa ana bauta ta wani Allah kuma wallahi tallahi malaman su ke rawajawa su suke faɗi ha a aji shi ba laifi ba ne shi kuma Hussein ɗin nan radiyallahu anhu wanda yanzu yan a suke wannan abubuwan game da shi a fakar bala aka kashe shi a yin rana ta gobe rana ashuwa goma ga watan al-muharram shekara ta 61 أخي خشن سيدنا الحسين رضي الله عنه أما كربلاء كربلاء إيراني تجي تونيكا وغاور غاور شي كما متى كما سوتشن أكربلاء كان أتشن كوفة سندة سندة سندة كبرينش شيني والي ابن تيمية رحمه الله ربو تونيكا في الإسلام رأس الحسين كان كان سيدنا الحسين to ake zuwa wannan kabarin an gina masallaci ake bauta a cikin wannan kabarin haka za ka ga an kama marasa lafiya irin tangalawa nan masu fama da matsalar kwakwalwa wallahi da idan mu muka gansu an su gasu nan an jijjirge su an su hutai ne ba su lafiya an su hutai ne ba su lafiya wata ba ta da miji ta daɗe shekarunta arba'in ba ta samu miji ba sai ta zo wajen ya ba ta miji kuma yi ta ba da kuɗaɗe yi ta zuba kuɗaɗe ka wajibi ne malamai aikinsu na farko shine su faɗa mutane gaskiya domin idan aƙidar mutane ba ta tsira ba ba su bauta wa Allah ba shirka ba to su tabbatar da cewa sun yi halaka ta har abada ba su da tsira Allah shi kyauta fa'auqa'ahum fi anwa'il abatil sai shedan ya jefa su a cikin nau'ukan abubuwa munana na ƙarya watturrahati da kuma kirkirarrun abubuwa kagagu waɗanda suke halakar da mutum su jawo masa halaka ta har abada wa fataha lahum abwabad da'awi alha'ilati sannan shedan ya bude musu kofofin kiran ƙarya alha'ilati manya manya wa auha ilaihim sannan shedan ya musu wahayi anna wara al-ilmi tariqan cewa bayan ilimin da Allah ya saukar a littafinsa da sunnar manzo sallama akwai wata dariqa akwai wata hanya in salakuhu in suka bi wannan hanyar afdabihim ila kashfi iyani to shine zai wannan hanyar za ta bude musu ta yaye musu su ga abubuwa na gaibin Allah balo balo ne kake jin yanzu yan hakikan nan ai ai su yan hakika wai sun gani ne sun ga abin da kai baka gani ba ne sai ka ji ɗayan yana cewa anta tanzuru ila hadha amri bi aini shari'ati wa ana anzuru ilayhi bi ayni al-haqiqati fa anna nattafiqani shi kai shari'a kake kalla saboda kai wannan abin a wajen ka haramun ne shari'a ce ta haramta maka ni ko na gano hakikatan an yaye min na ga abin da ba kowa ke gani ba an min kashafi sau daga wannan abin ba laifi ba ba komai shi ya sa a wajen masu waɗannan aƙidan shi ɗan aljanna zai shiga fir'aunu ɗan aljanna ne hamanu ɗan aljanna ne abu lahabin aljanna zai shiga duk haka suke cewa kuma dama daga cin abin da ke yaɗa miyagun akidu yan duniya dama mutum dama yana neman tamori yanzu mutumin da zai zo dama marajin magana ne shi yana yan shan yan shaye-shayen shi ya ka zo aka cin shaye ba laifi ba ne ma ai ma addini ya ba shi damar ya yi haka shi ke shi ke an ba shi da. to shi yasa daga cin abin da ke yaɗa ɓanna ta lalacewar ɗabi'u akwai miyagun aƙidu da ƙungiyoyin aƙidu munana suna gayyata matasa yanzu idan ka kalli waɗannan 'yan hakikan idan kana ganin su a cikin kafafen sada zumunta na zamani ai kana kallon su dama wani tintini tsarfin ƙwallon shege ne ba haka ake cewa da hausa ba tintin mara jin magana ne dama ba ya ji so daga da wannan aƙida ta zo shikenan kawai za ni ce ta tarar da mu je mu shikenan sai a tafi kana kallon idansa za ka gane ba mutumin kirki bane tun asali dama suna nan a nan a waifa nan nan a wai ta jihar ta jihar ta jihar nasarawa a nan shugabansu na ƙasa yake mazansu da sa ka za ka ga ana aikata alfasha ana rawa ana shan giya ana faɗawa Allah miyagun maganganu malam inna allaha halimun li ibadihi wallahi Allah yana da haƙuri Allah kada ka kama mu da abin da wawayen cikin suke aikatawa wa agnahum an at-taqayyud bis-sunnati wal-qur'an sannan shedan ya wadatar da su ba za su takaitu da abin da zo a cikin al da sunna ba shikenan zai ce suna da suna da suna da ulumul kashfi suna al-ilmul laduni an musu kashafi sun gano kaga da waɗannan abubuwan ai da in an faɗe su can cewa ake ƙarya ne kuma sharri ne to sai gashi ana fitowa da abubuwan fili wallahi ko jiya na ga wani jiya jiya nan da daddare na ga wani yana irin waɗannan maganganu, yana cewa ya ce ni ɗan tijjaniya ne na asali ya ce kuma wallahi hakika ita ce aƙidanmu, manyanmu, da kananan mu ƙila wasu kuma sun gani shi wallahi aƙidar mu manyan mu da ƙananan mu yan hakika ne shi kuma duk wanda ba dan hakika ba ba dan tijjaniya bane tunda dai suna faɗi a social media mu kaga sai mu faɗi ya rantse da Allah to kuma dama ai boyewa ake ba kowa ake faɗawa ba falamma tamakkana hada min qulubihim lokacin da wannan ya tabbata a cikin zukatansu salakha min alkitabi was sunnati wal ke yaye musu ya sance musu ya sance zukatansu kamar yadda maciji ke sancewa yayi saba daga asalin fatarsa min alkitabi daga littafin Allah was sunnati da sunnar manzon sallama wal athar da kuma abinda aka samo daga magabata na kwarai idan ka bar waɗannan ukun to ka sani ba ka ba shari'a Allah alƙur'ani littafin da Allah ya ba wa manzo Allah su salama sunnar manzo Allah sama ta ba bayanin alƙur'ani domin wanda aka aiko da saƙo shi ya fi cancanta yi bayanin saƙon sannan su kuma sahabban annabi sallama su ne ashabul ansa su suke da ansa. su kuma a gabansu aka saukar da manzo Allah aka saukar da alqur'ani kuma manzo sama ya rika musu bayani ga su gashi Sannan larabawa ne na asali duk maganar da manzo sallama yayi suna gane ta wacce ba su gane ba kuma suna tambayar sa sannan suna da ilimin da ba mu da shi sannan Allah ya musu shaida ya yarda da su to dan me ba za ka dauki maganganun su ba ka fassara littafin Allah da sunan manzo sama da su kaga ya waje ba ka dauki maganar su kenan suna da shaida daga Allah suna da shaida daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama yuflahu al-layl min an-nahar kaman yadda ake sanci ake sade dare daga yini kun ga yanzu ba gashi muna cin haske ba dare yayi dare ya tafi kai yini ya shiga zaka yan uwa wallahi waɗannan abubuwa ne na shaida. Shaidan ne wa min daga cikin makirce makircen shedan annahu ya amuruka bi izazi nafsika zai umarce ka da karka jin kanka kai wani ne karka girmama kanka wa sauniha haythu yakunu ridar rabbi ta'ala fi izlaliha wa ibtidaliha a daidai inda ake neman cewa yadda Allah in kana son ka sami yadda Allah to fi izlaliha sai ka kaskantar da kanka yanzu wani zai zo masallaci kawai sai ka ganshi wai shi ba zai iya sujada ba sai ya hura gaban shi wai akwai ƙasa a gaba ko ba ka ganin haka ko ya zo masallaci ga yana wani ƙyama-ƙyama yana ƙyama-ƙyama ko bai yadda da kata ɗin masallacin ba ko wani abu ne annan ana buƙatar kaskantar da kanka ne kamar ka je aikin hajji ne sai ka ce kai ba za ka cire harami ba ba za ka cire kayanka ka sa harami ba ko ka ce kai ba za ka kwana a muzdalifa ba ko kuma ka ce kai ba za ka yi tsawafi ba ko kuma kai ba za ka iya cire kwabashu ba saboda kai ne shugaban yan gayu ko kuma kai ba za ka cire hularka ba ko ka ce ba za ka cire rawaninka ba saboda kai sarki ne Ka kaga tsara kai da girmama kai a wannan wajen ba a nema a nan wajen ka ake so ka bayyana wa Allah duk kayan da kake sawa na alfarma da daraja to a lokacin an ce ka kwaɓe su ka cire su abinda ake bukata ka sa yadi biyu ɗaya ka ɗaura ɗaya kuma ka lullaba jikinka da shi shi ma kuma ba zai kai kai ba hular da kake sanye da ita ka cire in kai soja wannan hular mai ta girma da daraja sai ka aje ka yanzu ka zo wajen mai girman na asali so yake gaya ka ɗauke shi sannan kuma ya ka ɗauki kanka wani irin ƙasƙanci ka ba kanka wace irin girmamawa kake masa wannan shi ne kai sarki ne kana da manya-manyan kaya da alkyabbu kaya na faɗa aji na alfarma jama'a na girmama ka kuma ga rawani ka sa na girma da daraja wanda mutane da sun ganka za su ji nauyinka to yanzu ba shi ake bukata ba so ake ka ƙasƙanta a gaban Allah mahaliccinka wanda shi ne ya baka wannan sarauta ya baka wannan mulkin to shaidan sai ya shigo maka inda ake son ka kaskantar da kanka kai kuma sai ka nuna cewa a lokacin kake da daraja hai ka jihadul kuffari wal munafiqi a inda ake buƙatar a yaƙi kafare da munafikai kafarai ana yaƙar su da matakai mataki na ƙarshe shine a yaƙe su da makami amma su munafikai ana yaƙarsu da me da alƙur'ani ne wajahidhum bihi jihadan kabira munafikai ne wa amril fujjari wa zalamati bil ma'ruf da umartar fajirai masu saban Allah wa zalamati da azzalimai bil ma'ruf da abu mai kyau ka umarce su da su abu mai kyau wa nahyihim wa nahyihim anil munkar kuma ka hana su aikata mummuna anna إليك أن li nafsika ila إلى adh-dhilli sai shaytan ya ya hasasa maka fa yukhayyilu ilayk sai ya riya maka yana hasasa maka a cikin ranka anna zalika ta'ridu li nafsika ai wannan kana kai kanka ne ila mawatin adh-dhilli zuwa ga matakin wajen kaskanci sai ga mutum yana kyaman malanta har malamai wasu kawai sai malami fa shi fa da malanta Allah ya ɗaukaka shi amma sai ya nuna wa ‘ya'yansa baya son sa gaje shi kai wannan cutar wata na nan a cikinmu shi bai yadda da wannan matsayin da Allah ya bashi ba sadaka yanzu ‘ya'yan shi yana koya musu cewa su zama ‘yan duniya ki kasubu wannan hanyar shi ce sannan sannan wa taslit wa abin nan wa sannan kuma yana jefa kansa zuwa ga yadda abokanan gaba za su ci nasara a kan sani wa ta'nihim fika sannan kuma za su zo su ta sukarka fa yazulu jahuka daga nan sai darajar ka ta tafi ta kawu fala yuqbalu minka ba'da zalika wala yusma'u minka sai ya zama ba za a karba daga gare ka ba sannan kuma ba za a saurare ka ba wannan wannan shedan na da wannan yanzu in ka tambaya me ya ɗaukaka shehu ɗan fodi wa rahmatullahi alai eh? ilimi ilimi karantar da mutane da awa da jihadi su suka ɗaukaka shehu ɗan fodiyo amma shehu ɗan fodiyo ya zo ya tsinci wannan ɓangaren namu da ya jihadi a cikin sai jaddada musulunci a matsayin baƙauyen wuri kuma shehu ɗan fodiyo rayuwar da ya rayuwa ce ta a lokacin rayuwa ce ta ƙauyawa yawwa ƙauyanci ne duk a lokacin amma Allah ya fitar da shi a wannan matsayin Allah ya ɗaukaka matsayinsa ga sunansa na ana faɗa yau shekara nawa aka kafa ƙungiya ta faɗa da shehu ɗan fodiyo da jihadinsa amma an kai ƙarshe ba yadda za ka yi a ce an yi kwana awa awanni ba samu wanda ya ba shehu ɗan fodiyo kariya ba so da ya ba addinin Allah kariya ya ba addinin Allah kariya duk ƙaryar da za a ƙirƙira a jefa mata a soke shi da ita sai kaga wanda ya bashi kariya sai kaga wanda ya bashi kariya saboda aikin da ya gayi nan ka je ka karanta littafansa to amma mutumin da yake jin shi daga baya da turawa suka zo suka amshe abinda ɗan shehu ɗan fodiyo ya karantar ya miƙa wa wasu kuma suka ansa abinda suke so ya Allah mai da su shi yasa ƙa'ida ita ce duk wani sarki da yake son matsayinsa ya dawo matsayin gidansa ya dawo to sai ya zo ya runguma abinda shehu dan fodiyo ne wallahi wannan ita ce mafita karantar da mutane tsara addinin Allah kula da masallatan Allah in Allah ya taimaki sarki yana da wannan to Allah ya zaɓe kuma baya buƙatar sai gwamnati ta bashi aiki a constitution Allah ya riga bashi aiki Allah ya riga bashi aiki to ya rungumi wannan aiki ya ci gaba da aikinsa kuma Allah zai taimake shi Allah zai bashi kariya duk makircin da wani zai kulla mai wallahi sai Allah ya kare shi ba ce Allah ba zai iya jarabarsa ba jarabawa tana zuwa wanda ma ya ba Allah Allah ya fi jarabar shi to amma shaidan ya riya maka cewa yin wannan aikin a fitar da'awa da kai kaskanci ne ko ka zauna gaban malamai ana karatu kuma kai da ka zauna a ƙasa ba malam na kuje malami na ƙasa wani ɗalibi na sama ba kowaye shi lokacin da malami yake karantarwa to shine sarki ƙwarai da gaske duk wanda ba shi ba to ba sarki bane shi ko malamin ai ba mara kunya bane idan akwai sarki a gaban ka kana karatu ai ka san darajarsa za ka mai cin mutunci za ka masa rashin kunya wannan ma wani irin girma zai ƙara wa sarkin a zuciyarka a ce gashi ya yadda ya zauna a matsayin ɗalibin ilimi yana saurara karatu kuma ku kalla duk wanda ya wannan Allah sai ya ɗaukaka shi sai Allah ya sanya wa bayin Allah san shi a cikin zukatansu to wannan ita ce ka'ida Allah amma idan ka ɗauka cewa kai kana da wani matsayin da baka yadda ka sar yadda wannan matsayin domin addinin Allah ya ɗaukaka ba wallahi sai Allah walakanta ka yasa duk matsayin da Allah zai baka to babu kamar ya mai da kai ka zama mai kira zuwa gare shi ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال min al-musulmi. Ba wanda yafi kyawun magana a wajen Allah fiye da wanda yake kira zuwa ga Allah daga in ka zaɓi wani abu ka kalla za ka ga mutum biyu sun taso abokanan juna ne ƙila suna neman ilimi tare komai nasu tare suke sai dai Allah ya zaɓe shi ya mai da shi malami ɗaya kuma shi kuma ya je kama wani abu wala ce ka ga malamin nan ya fi daraja a cikin mutane to da ya fi amfanar su to wannan ita ce ka'ida wa ya'muruka bi izlaliha sai shedan wa ya'muruka bi izlaliha wa imtihani haythu yakunu alkhayru fi izaziha wa siyanatiha sannan shedan na da kishi haka kuma wa ya'muruka bi izlaliha sannan zai umarce ka da ka kaskantar da kanka wa imtihaniha da walakanta kakka haythu yakunu alkhayru fi izaziha a daidai lokacin da alheri kuma a wannan lokacin shine ka dauka matsayinka wa siyanatiha kuma ka tsara kanka ka a ci ma mutunci kama ya amuruka bitabazzul li zawi siyasati haji misali kamar yadda shedan zai umarce ka bitabazzuli ka kaskantar da kanka ka nuna kai ba kowa bane li siyasati ga yan siyasa masu shugabanci sai ka walakanta a gaban su kaga malami ya je ya shiga tawaga wani dan siyasa shi yake rike mishi jaka za a je umara shi zai riƙe wa honorable jaka wannan honorable ɗin ba yi da mutunci shi ya kamata ya riƙi ya karɓi jakan malamin nan amma tun da su malam an je an ƙasƙanta an walakanta shi ce kaga shi ne wannan a nan ana so ka ɗauki kanka aziz shi kuma shaidan sai ce kun zalila la mugu ne bawan Allah nan duk hanyar da zai biya halakar da ɗan adam to ya santa Shan ana son ka ƙasƙantar da kanka sai ya ce ka ɗaukaka nan kuma ana son ka ƙasƙantar da ka ɗaukaka kanka sai ya ce ka ƙasƙanta shi haka yake abinda Allah yake so shi zai so abinda Allah yake ƙi shi yake so wace inda aka ce ka girmama kanka sai ya ce ka ƙasƙanta kanka inda aka ce ka ƙasƙanta kanka sai ya ce ka girmama kanka wa ihanati nafsika lahum kuma ka walakantar da kanka a gare su nan ba cewa aka yi kayi wa wani shugaba rashin kunya ba babu wannan a tsarin musulunci babu rena shugaba a musulunci al-imam abdullahi bin mubarak yana cewa man ahana bil ulama idza haba dinuhu wa man ahana bil umara idza habat duniyahu, duk mutumin da ya walakanta malamai to sai ya rasa addinin sa duk mutumin da ya raina shugabanni to sai ya rasa duniyarsa waɗannan guda biyun su ne ulul amri ana girmama su to kai kuma a matsayinka na malami ka ba su matsayin da Allah ya ba su amma kakka walakanta kanka duk abin da ya zama walakanci ne da zidda mutuncinka domin abin da ya fi girma a malami babu kamar mutuncinsa ƙwarai da gaske a cikin abin da mutane suke iya gani da kuma fi girma cikin wanda ba dole bane ya iya gani shine alakarsa da Allah alakarsa da Allah ta kyautata a sirrinsa yadda mutane suke ganin shi a matsayin mutumin kirki mai karantar da su to in ya ɓoye ma ba a ganin shi ya zama haka sannan na biyu lokacin da suke ganin shi kai ya walakanta kanshi ya mai da kanshi kaskantacci ya girmama kansa ya ba su matsayi ya ba kanshi matsayin da Allah ya ba shi to kada shi ɗan ya sa ka kaje daga cikin makircinsa ka je kana ba da kanka a wajen yan siyasa shugabanni ka walakanta kanka a wajen su wa yukhayyilu ilayka annaka tu'izzu hadihim sai ya riƙa sa maka a ranka yana riya maka cewa annaka tu'izzu habihim ai kana ɗaukaka kanka ne da su in ina da alaƙa da wani ta shi kenan na gama komai so da ya yadda duk yadda zai shige zubar da mutuncin shi domin ya zama ya samu alaƙa da wancan ɗin shi kenan sai ya yi alamin kayyum in yana bayani sai kamar a zamanin me yake yana ɗauka cewa in ya zama yana da alaƙa da wani wallahi wani karatuttuka ma sai ya daina ko kuma wannan fitinar ta zo ta shigan malamai siyasa ki ta ce yana ɗauka in bai samu wannan ɗaukan samun wannan matsayin to ɗaukar kansa sai har wani na yana cewa ai shi yadda aka san shi a kaza ba a san shi ma a wa'azi ba kuma ƙarya yake wallahi ba za mu ji kunya mu ce ƙarya yake ba ba wanda ya san shi da sai ta hanyar addini kuma ka tuna magana sayyidina Umar da ya ce kunna azalla qaumi fa Allah bil islami walau ibtaghayna al izzata rairin al islam azallana Allah kuma ka duk rubuta wannan magana azallana Allah Allah ya baka matsayi ka ce ai ba wannan matsayin aka san ka da shi ba a kai kazane mutum ya rika fillo wasu abubuwan da ba a sani ba ma game da shi yana faɗin shi ya yi kaza ya yi kaza yana da bbm ccm ttm hiv iicc duk ga addinin da Allah ya baka ka walakanta shi ka ce wai ba shi ba aka zanka da shi ba wani ina basira ka ta tafi bawan Allah wallahi ba daidai ne wannan muna cikin hudu yan uwa mutum zai siyasa shi je can ba laifi ya je ya yarda da abin da yake amma ba sai ka nuna cewa a can ake samun matsayi ba a nan ba wallahi addinin Allah ake samun matsayi babu bai wadda Allah zai maka maka kyauta ta ƙarshe fiye da kai ya mai da kai mai kira zuwa gare shi kuma abin da ake fata kenan ka yarda kamar yadda aka taɓa samun wani Allah ya sa ba da gaske ne. aka ce ya ce ana ramma ne gangaren wai da za a kaɓi ƙur'anin shi a bashi digiri wai da zai bada inna lillahi wa inna ilaihi zalika huwa al-khusran al-mubin zalika huwa ad-dalal al Allah shirya wa tarfa'u qadraha bi sannan kuma shedan ya rika riya maka cewa ai kana daga kanka ne bi idan ka kaskantar da kanka zuwa gare su su yan siyasa su ko ba za su taba da kai ba ka'ida ce yan siyasa yadda aka tsara siyasar duniyan nan ba Najeriya ba fa kawai idan kana da tarihin kai ne addini ne to har abada ba za su yadda da kai ba idan ka ga sun bakka kana kuma tare da su to sun tabbatar da akwai wani tabo babba da suka maka ko kuma ƙila wani alkawari ka musu ko wani sirri ne tsakaninka da su kana jin tsoron ka bayyana so da ka za ka iya rabuwa da su ba sai su kyale ka ranar da ka ce za ka rabu da su to ranar za su bayyana wannan sirrin da ke tsakaninka da su wallahi haka suke a matakin duniya kuma duk sun rubuta wannan ya suke su halakar da al'umma ya suke su halakar da mutumin da suke ganin yana da amfani a cikin al'umma su ɓata mai rayuwa shi su kyale ka saboda sun san sun gama da kai amma ma damar ka ce wai ɗari bisa ɗari kai mutumin kirki ne kuma addinin Allah ne gaban ka to ba za su kyale ka kai labari ba ka bi tarihi a wannan siyasar ta zamanin mu da muke ciki ka bi ƙasashe ka je waccan kasa ka je waccan kasa ka je waccan ƙasar ka zagayo ka je ka dawo mu akwai misalai masu yawa da lacca muke ba karatu ba to sai a buga maka misalai da yawa wanda suke tabbatar maka da haka ai algeria an yi wannan wajen alif ɗari tara da casa'in casa'in da wani abu ai an yi zaɓe su da suka tashi malaman aljazair algeria su jam'iyyarsu ma cewa suka yi eh, suka sa mata asali dama sun su jam'iyyatul ulama aljazairiyyi to sai ta ci kuɗi sai ta zama jam'iyyar siyasa da aka kada kuban siyasa sai suka fito suka zama su suka to su ke da jama'a dama su suke cewa mutane qala Allah qala Rasulullah to yanzu kuma gashi an zo an ce za a gyara mutane rayuwarsu ta duniya sai kawai malamai suka ce zabe duka kowa malamai suka ci zaben yan majalisa kowa aka ci zabe suna ganin haka sai suka je suka samu sojoji ce kuka bar su sai sojoji suka yi juyin mulki tun daga nan algeria ta shiga tashin hankali asalin samun 'yan ta'adda kenan algeria aka sami yin islamic front abin nan aljabhatul islamiyya aka same su suka rika training din matasa akan yaki shi yasa ka ga kana bibiyan fatawoyin malamanmu a game da jihadi da gwamnati da siyasa za a ga fatoyinsu sun yawa a akan aljazair fatawoyin ashir muhammad nasiruddin albani fatoyin shek bin bas fatoyin ashek abin nan muhammad bin salim saimin kai fatoyi da yau kai har sai da aka samu wasu ma malaman suka tashi suka koma algeria domin sai ta ƙasar suka zauna a can sannan wasu suka je suka gabatar da lafcoci kaga algeria kenan suka ba za su bari a kai labari da aka zo na masa aka yi zaɓe da yan barazar muslim alamini ne al'ikhwanul muslimun da yan hizbun nur a telef yan iskandariya su mai aka ƙari su siyasar buhari da aka zo aka yi ba su suka ci zaɓe ba suka ce suka samu shugaban ƙasa amma je koya suke da bid'o'insu da kurakuransu da suke da su su yan ikhwan da aka zo aka yi suka ci zaɓe shekara nawa aka suka ba su suka ba su suka yi sun yi shekara biyu ko uku ko hudu an ba su sun kai ba su kai labari ba shekara ɗaya suka yi da ƙyar yi kenan suka zo suka fincike shi aka ba su shawara ku je ku janye wannan abun sun fi karfin ku suka ce a su suke da mulki ai mulkin su ne su ne suke da arra'isu shar'i karshe aka zo aka kashe aka kashe shi mursin Allah ya fi masa Allah ya taka mushi aka kashe shi kashe shi aka yi mana ai a koti ya mutu kawai yanke jiki ya faɗi to tun daga nan yanzu kana jin ana magana wata siyasa addini a Masar ba wata siyasa addini a mata to haka suke tsare-tsaren wannan abin sai a rika fitowa da mutane fili su gane hadarin da ke cikin waɗannan abubuwan da mutane suka tsara wa kansu to kada malami ya ji a ransa cewa ɗaukaka shi na wajen waɗancan wallahi ba ta ciki ba a ce kai faɗa da su ba ka kyale su je su kayansu, kai kuma ka ɗauna ka nan ne ya gyaran yake annabi sama shekara goma sha uku ya karantar da mutane yake to kai shekarar ka nawa kuma shi yana da ƙarfin wahayi daga Allah amma kai ba a ma wahayi komai da kake hadi ne kake ƙoƙarin ne kake kana roƙon Allah yasa kana kan daidai to waye ce sai kai gaggawa waye ce sai ka canza mutane a cikin lokaci da Allah ya ganar da mu Allah ya shirye mu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga sharrin wannan halitta tasa wato Iblis صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته